Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 17 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kadun labarai. To baba jiragen sama marasa matuƙi ɗauke da bamabamai sun kai hari a babban birnin Ukraine a safiyar yau Litinin. Mako guda bayan harin makami mai linzami da rashi ta kai a Kiev. sama da mutane 600 ne yanzu aka tabbatar sun mutu sanadiyar ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani cikin shekaru goma a najeriya ma'aikatar shari'a iran ta faɗa a yau litinin cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon gobara da ta tashi a gidan yaron evan da ke birnin tehran ya karu zuwa mutum takwas tokanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar wayar da kan al'umma akan yaƙi da talauci a duniya kuma mun tattauna da sha'ibu mungadi dan jarida kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum a birnin abuja a jamhuriyar niger kuma gamayyar kungiyoyin matasa a niger ne suka fitar da wata sanarwa akan rashin aikin yi da ya addabi matasa a kasar duk da cewa ana fidda ana yaye dubbansu daga jami'o'i a kasar bayan haka kuma a dan jamhuriyar niger akwai kungiyar adawa da ake kira adr mahita ta bayyana damuwa akan abin da ta kira wato matsalolin rayuwa a kasar da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki a kasar inda suka ce ba za su zuba ido gwamnati tana yadda take so ba bayan haka kuma za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gidan jibrin ke gabatarwa sa'annan za mu kawo kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu bari mu fara da kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jiragen sama marasa matuki dauke da bamabamai sun kai hari a babban birnin Ukraine a safiyar yau Litinin. Mako guda bayan harin makami mai lanzami da rasha ta kai a Kiev bayan an dan tsagaita wuta. Jami'an Ukraine sun ce jiragen da suka kai harin na Shahid ne da aka kera a Iran. Waɗanda rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-haren ƙunar baƙin wake na kamikaze, inda jiragen ke fadawa kan wuraren da aka auna. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a shafin Telegram cewa a duk safiya da kuma dare makiya na gallaba farar hula. Jiragen sama marasa matuki na kamikazi da makamai masu linzami suna kai hari a duk faɗin Ukraine. Makiyanmu za su iya kai wa garuruwan mu hari amma ba za su samu karaya ba. Magajin garin Kiev Vitaly Klitschko ya ce har da gundumar shevchenko da ke tsakiyar kasar a cikin wuraren da aka kai harin yankin da makamai masu linzamin rasha suka kai farmaki a makon da ya gabata a zaman wani bangare na hare-hare ta sama da suke kaiwa a faɗin ƙasar. sama da mutane 600 ne yanzu aka tabbatar sun mutu sanadiyar ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani cikin shekaru goma a najeriya a cewar wani sabon rahoto da aka fidda jiya lahadi. Bala'in ya kuma tilastawa mutane sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ƙauracewa gidajensu. A cewar wata sanarwa da ma'aikatar jan kai ta Najeriya ta fidda a shafinta na Twitter. Ministan harkokin jan kan Najeriya Sadiya Umar Faruk ta ce an rasa rayuka sama da ɗari shida da uku ya zuwa jiya sha shida ga watan Oktoba na wannan shekarar. Adadin da aka fadda a makon da ya gabata ya nuna rayuka ɗari biyar ne suka salwanta, amma adadin ya ƙaru. A wani bangaren saboda wasu gwamnatocin jihohi ba su shirya wa ambaliyar ruwan ba a cewar ministar. Ambaliyar ta kuma lalata gidaje sama da dubu tamanin da biyu da kimanin hekta dubu ɗari da goma na gonaki a cewar ministar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma yanzu kafin nan Yau take ranar yaƙi da talauci a duniya wadda aka ware domin wayar da kan al'umma akan yadda za a yaki fatara a duniya. ƙasashe masu tasowa irin namu su ne akan danganta ko kuma aka alakanta da talauci a duniya. Na tambayi Sha'ibu Mungadi ɗan jarida kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum a birnin Abuja ko shin talaka ma ya san akwai wannan rana a yau? to ka gani da dan jarida ne amma in ba da na ji eh, kafafen yada labarai na zamani da na abin nan ba ni kai na ban san da akwai wannan tunawa da wannan ranar ba mutanen da ba su da fatara kuma ba su da wani dangantaka da fatara suke cinye kudaden da ake warewa domin bukukuwan yaƙi da fatara a ƙasashe irin damu wannan ranar da ake wayar da jama'a a kan yaƙi da talauci ya me amfani ko kuma tasirin wannan ranar a ƙasashen mu. Wal baba Yakubu mafi yawa a irin waɗannan ranakun da ake cewa rana kaza rana kaza ga masu shirya waɗannan bukukuwa na waɗannan na tunawa da waɗannan ranaku suna yi ne domin a tunatar da al'umma A wani sako ko wani yanayi na musamman da ake ciki da za a ce yau shine ranar yanayi ta duniya yau shine ranar 'yan jarida ko ranar kaza amma dai ainihin ga mutanen ƙasa kamar ƙasashe masu tasowa na ranar ba ta da wani tasiri ba ta kuma da wani ma'ana da farko dai kafin ba su san dalilin da aka kirkiro ranar ba babu faɗakarwa ba ilmantarwa abu na biyu kuma ba wani abu da ke biyo wannan bikin idan aka ce misali ranar fatara ta duniya ko ranar kakaɓe fatara talaka in ba wani abu ka biyo masa da shi ba da a ce wannan ranar ana raba kuɗi ko abinci to talaka ma zai zaku cewa wannan ranar ta zo amma matsawar ba abin da ke biyo baya wanda za a baiwa wani a madadin tunawa da irin waɗannan ranakun to gaskiya ba ya da tasiri mafi yawa ma tarurrukan da ake yi domin tunawa da waɗannan ranakun akan yi su ne a birane saboda haka mutanen da abin ya shafa kai tsaye ba a ba sa sanin cewa ana yin wannan bikin ba sa sanin ma'anarsa kuma ba sa jin tasirinsa To da yake wannan rana ce da ake yi ta kasa da ƙasa a ƙasashe mu matsayi na ƙasa akwai wani abu da muke yi irin na yaƙi da fatara ko talauci? To a mafi yawa akwai shirye-shirye da tsare-tsare da gwamnatoci sukan yi wato irin ƙasashen Afirka misali musamman irin Najeriya da makamantanta. irin waɗannan tsare-tsaren akan shirya kudurori da dama da tsare-tsare na gwamnati amma yakan kare a takardu a shafukan takardu na jaridu ko kuma a akwatunan talabishin amma dai al'ummomin da abin ya shafa ba su cika samun ko jin tasirin abubuwan da ake shiryawa ba. To a matsayinka na mai sharhi akan al'amuran yau da kullum duk an ce ka bada shawara me kake ganin ya kamata ai matalaka ya san ma ana ana da irin wannan rana idan da zan bada shawara misali a wannan ranar da ake cewa rana ce ta yaki da kakkaɓe fatara a to zan ce na ɗaya a rinka waɗannan shirye-shiryen waɗannan ranaku idan za a shirya su a shirya su a yi bukukuwan wuraren da ita kanta fatarar ta fi katutu sa'annan a rinka biyo da waɗansu abubuwa ko dai a wata bita ga al'umma don koya masu yadda za su yaƙi fatarar da kansu ko kuma samun wani tallafi ko tanadi wanda al'umma za su ƙaru da shi wanda zai taimaka ma al'umma su yaƙi fataran ko kuma ilmantar da su akan shirye-shiryen gwamnati akan tsare-tsaren yaƙi da fatara amma kawai a haka a fito ana faɗin yau ne ranar kaza ko a shiga rediyo da talabijin da jaridu ana babatu ana maganganu a kan wannan rana ko kuma a rinka shirya tarurruka a birane wannan ba zai yi tasiri ba shu'aibu mun gadi ke nan mai sharhi kan harkokin yau da kullum a birnin abuja wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da facebook da twitter da kuma instagram yanzu ko ga maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya Babbar jam'iyyar adawa ta Congress ta India ta kada kuri'ar zaben sabon shugabanta a yau Litinin yayin da iyalan Nero Gandhi da ke da rinjaye a jam'iyyar suka kauracewa neman takara. Sonia Gandhi shugabar jam'iyyar rikon kwarya na daga cikin wakilan jam'iyyar kusan dubu tara da suka cancanci kada kura a kan lamarin. Na daɗe ina jiran wannan a cewarta bayan da ta kada kuri'a a ofishin jam'iyyar da ke birnin New Delhi. Ko da yake bisa tarihi, 'yan Nero Gandhi suke jagorantar jam'iyyar, amma Sonia Gandhi da ɗanta Rahul Gandhi sun yanke shawarar tsaida wani daban bayan da suka sha faduwa a zabukan kasa da na jihohi tun lokacin da jam'iyyar prime minister narendra modi ta hau kan karagar mulki a shekarar 2014 Ƙwararriya a fannonin kimiyyar yanayi da noma ta Amurka, Cynthia Rosenweig, na shirin karɓar lambar yaban samar da abinci ta duniya a wani biki da za a yi ranar Alhamis a Des Moines da ke jihar Iowa, saboda aikin da ta yi akan yadda sauyin yanayi ke shafar abinci a duniya. A watan Mayu ne gidauniyar ba da lambar yaban samar da abinci ta duniya ta sanar da sunan Cynthia a matsayin wacce ta lashe lambar a bana. Lambar yaban za ta zo da kyautar kuɗi dala dubu ɗari biyu da hamsin. Gidauniyar ta bayyana yadda Cynthia ta gano yadda za a yi amfani da wasu dabaru ciki har da shirin da ake kira AGMIP. a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake rahotannin rahotanninmu. gamayyar kungiyoyin matasa a Nijar sun fitar da wata sanarwa ta matsalar rashin aikin yi wadda ta addabi su matasan masu ɗimbin yawa da suka gama karatu a Nijar. Lamarin da ke da nasaba da cin hanci da rashawa da kuma fifita 'ya'yan manya da 'ya'yan masu faɗa a ji akan 'ya'yan talakawa. tuni kungiyoyin farar hula a niger suka nuna fargaba game da halin da kasar za ta fada a ciki sakamakon karuwan rashin aikin yi ga matasan wakilinmu hamid na da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana A cikin sanarwar da suka fitar kungiyoyin matasan dai suka ce rashin aiki na yin barazana ga yanayin zamantakewa da zaman lafiyar al'ummar kasar. A saboda haka suka buƙaci gwamnati da masu ruwa da tsaki su hanzarta ɗaukar matakai domin shawo kan matsalar ta hanyar inganta yanayi da bullo da hanyoyin tallafawa matasa ayyukan yi don samun dogaro da kai. Suleiman Waifan, shugaban wata kungiyar matasa, shine karanto sanarwar. Matasa na jihohi ne da na gundumomi ne suka taru bisa kan matasan an baro su a baya ciki. To muna tunawa jama'a gabaki daya ke muna nan tsaye tsayin daka sai mun cimma burinmu kuma sannan matasa gabaki daya su kama jikinsu eh, sabuwar kungiya nan da take exploitation na uranium tana so ta ɗauki mutane bisa wani tsari wanda yake ba bisa ka'ida ba ba bisa doka ba matasa ga baki ɗaya su kama jikinsu duk wannan exploitation na uranium wanda bai ɗauki matasa za su yi kwamba da shi. A kowace shekara dai ana yaye dubban matasa a jami'o'i da kwalejoji wanda a ƙarshe ke koma zaman kashe wando saboda rashin aiki yi da ke da nasaba da cin hanci da rashawa da fifita yaran mayya da kuma yaran masu faɗa a ji a kai yaran talakawa lamarin da ke jefa su cikin mawuyaci yanayin rayuwa ibrahim amadu shugaban kungiyar rgg samun aiki kowace shekara wahala yake mana tanke ba kai wani dan wani babba ne ba ko ko kai kana da wani dogon hannu ko ko in ba ka ba cin hanci ba aiki ba ka samun shi a nan nijar da ka zo ma ne wajen neman aiki sai a ce wa turo ka ba a tambayar ka wani diplom gare ka koya aikin ka yake a'a sai dai a ce wa turo ka ko ya ne nawa ka bada ko dai wani abu da kamar makamancin hakan ga sai ga mutum da master in shi wanda lisensi da yana zaman banza muna shan wahalhalu da yawa kakin mu samu aiki. Kungiyoyin farfula sun ba da shawara ga gwamnati na daidaita rayuwar matasa ta hanyar kirkiro da cibiyoyin da matasa za su koyi sana'o'i tare tallafa musu yadda za su rike kansu bayan sun kammala horon sana'ar wanda a cewar su rashin aiki yi shine tushen matsalolin matasa a Nijar. Alkasun Mato ɗan ƙungiyar farfula Abun da ya shafi matasa rayuwar kasa matasa ne matasa sun fi su yawa to kenan bai kamata ba a ce ana cikin wani yanayi na talauci wannan sun ka koya musu aiki kuma ya kasance akwai cibiyoyi na foron aikin hannu a kyautata rayuwarsu rishin aiki shi yake haifar da ko duka abun da ka gani yana karkashin rishin aiki tunda yake wanda baya da aiki ba da abun kanshi jice shi bushewa take kuma shi kan shi aikata shi zai masana dai sun bayyana cewa matsalar rashin aiki yi ita ce ke haifar da karuwar rashin tsaro da fashi da makami da kuma shaye-shaye miyagun kwayo da sauran munana ayyukan da matasa ke aikatawa hamid mahmud murya amurka daga agadez jamhuriyar niger to a gaida hamid mahmud da wannan rahoton har yau a jamhuriyar niger wata jam'iyyar hamayya ta adr mafita ta bayyana damuwa dangane da abin da ta kira hali na kuncin rayuwa da jama'an kasar ke fuskanta sanadiyar wasu tarin matsaloli da suka addabi al'umma da suka hada da lalacewar lamuran tsaro da kuma durkushewar tattalin arziki da kiwon lafiya a yayin da a gefe ɗaya kuma ake hana jama'a morai 'yancin gudanar da zanga-zanga lamarin da jam'iyyar ta adr ta ce ba za ta zuba ido tana kallo ana yi wa talakawan ƙasar kama karya ba sai dai wani kakakin jam'iyyar pnds mai mulki na kallon abin tamkar wani korafi ne irin na 'yan adawa wakilin muryar amurka a birnin ya mai su da mummuni barma ya aiko mana da karin bayani a yayin gangamin da ta shirya a albarkacin cika shekaru biyu da shigowarta fagen siyasar nishar jam'iyyar adr mahita ta ɗan takara a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa na watan disambar 2020 usman idi ango sadauki ta yi bitar halin da ake ciki a wannan ƙasa watanni 18 bayan da shugaba muhammad bazum ya haye karagar mulki mamba a kawancen jam'iyyar adawa na kafin yan da acc jam'iyyar adr mahita ta nuna takaicinta akan yadda rayuwa ke kara yi wa talaka wuya a wannan ƙasa kamar yadda babban maga takardanta alhaji abubakar ma'azu mai lakanin ambuka ya bayyana ai duk dan kasa ka tambaye shi ya san halin da kasar ka take ciki abu na musamman akwai rashin tsaro harkar lakwal ya taɓarɓare musamman ga jihohin da akwai wannan tashin hankali harkar likita kowa sani akwai matsalar magani akwai matsalar ruwa akwai matsalar hanyoyi ana gani kuma an sa ido mulkin kasa mulkin jama'a ne yan allah saka zan shugaban ƙasa an baka nauyin jama'a ne ba nauyin partin ka faɗai wanda ka ga zama shugaban kasa amma abinda mun kawai gari mun ka gani ko ina wariya na suka ba mutane inda dukkan zaman to ba tare da su kake ba ɗaukaka kai kama ba dan ƙasa ba. Rashin mutunta muhimman 'yancin da demokuraɗiyya ta yi tanadi wa 'yan kasa na daga cikin matsalolin da jam'iyyar mahita ta ce sun ta'azzara a wannan zamani na gwamnatin PNDS tarayya. Shugabannin jam'iyyar sun lashi takobin ci gaba da fafutukar ganin an baiwa 'yan ƙasa haƙoƙinsu. Doka ta ba da 'yanci ko fito ku je gwano ko fito ku abin da kuke so don a gyara amma sai ga wannan dama ba a ba mutane ita to da mi ba a ba mutane dama su sai su su ma su yi ra'ayin kansu siyasa ra'ayi ta ba mulkin danniya ba ta mm. ai adawa su ya zama adawa sun san abin da ake cikin adawa kuma da sun kai adawa an yi musu an mutuntashe su akan zama sunayen adawa sai dai kakakin jam'iyyar pnds alhashi asmanu muhammadu na cewa waɗannan zarge-zarge ba su da tushe zancen siyasa ne ba za ka hana ɗan adawa shi faɗi abin da yake so ba su suka kawo cikas na ilimi kasar nijar ragi su suka kashe nijar ba mun kawo shi ba mun iska ta ilimi ya lalace da warwas yanzu gyara ne ake yi kowa ya san doki wanda shugaba bazum ya hau shine na ilimi ya tabbata kuma ya kyau sannan fuskar eh, rashin abinci duk wanda yake zuwa cikin karkara ya san shekara bana alhamdulillahi تهز كل nan da kasar samu wanda ke kewaye da mu babu kamar Nijar wadda ke da tsaro. ADR mahita wacce aka kafa a watan Satumban 2020 bayan da wani sabani ya kunno kai a tsakanin shugabannin jam'iyyar PNDS da a ɗaya bangare wani jigonta wato jagoran matasan jihar Tawa Idi Ango Usman Sadauki ta shiga babban zaben Nijar na 2020 abinda ya bata damar samun wakilai a majalisun karkara haka kuma tana daga cikin jam'iyyun da ke da kujerun wakilci a majalisar dokokin ƙasa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sule Mummuni Barma. Ka banta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin na gaba. Ilimi garkwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A ranar Juma'a da ta gabata ne dai kungiyar malaman jami'o'in tarayyar Najeriya wato ASU ta bayyana dakatar da yajin aikin da ta shafe watanni takwas tana yi a kasar lamarin da kuma ya kai ga rufe dokacin jami'o'in kasar musamman ma dai na gwamnatin tarayya da na wasu jihohin Najeriya. A yau Litinin ake sa ran za a buɗe jami'o'in kasar domin dalibai su fara halarta makarantun nasu sakamakon buɗe sun da aka yi dakatar da yajin aikin da ƙungiyar malaman jami'o'in kasar ta yi dai ya biyo bayan shiga tsakani ne da shugaban majalisar wakilan tarayyar najeriya femi jami'a mila ya yi inda a ƙarshe gwamnati ta amince ta biya wasu daga cikin sharuɗa ko bukatun ƙungiyar malaman a inda su ma malaman jami'o'in suka amince da sakin wasu bukatun nasu domin samun daidaito tuni dai ɗalibai da iyaye na yara suka fara murna dangane da wannan mataki da aka ɗauka na kawo ƙarshen yajin aikin da ya bar ɗaliban a gidaje lamarin da ma ya sa wasu shiga wasu ayyuka na asha na ji ta bakin wasu iyaye da kuma ɗalibai game da wannan mataki da aka ɗauka na buɗe makarantun to sai dai da farko ga dr bashir yankuzo na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina wanda ya yi ƙarin haske game da wannan mataki mataki da aka ɗauka da kuma ba da shawarwari ga gwamnati da kuma iyaye da ma ɗalibai domin kaucewa yajin aiki a nan gaba. Wato alhamdulillah labari ne mai faranta rai kwarai da gaske a samun cewa yanzu ɗalibai za su koma jami'o'i su ci gaba da karatu. Kungiyar ASU ta janye yajin aiki ita ma gwamnatin tarayya ta sassauto akan wato ainihin matsayin da ta ɗauka wannan shine alkhairi kwarai da gaske kamar yadda muka sha faɗa cewa sasanta wannan al'amari shine hanya ba wai zuwa zuwa a ce za a bi ta hanyar kotu ba to wannan abu murna ne amma bayan nan akwai darussa kullum abu ya faru da bukatun a ce an ɗauki darasi an yi karatu saboda kauce ba faɗa ba cikin wannan yanayi na farko dai wannan yarjejeniya da aka sa hannu tun kafin zuwa wannan gwamnati yarjejeniya ce da ta daɗe wanda da bukatan gwamnati kullum ta auna koyaushe ya zama cewa in an yarjejeniya a yi kokarin biyan wato ainihin kowane bangare kokarin sauke nauyin da yake kansa a cikin lokacin da ya dace ba ta da kyale abu ya tsayi irin wanda ya tsayi ba sannan akwai darussa ga ita kanta kungiyar asu da ɗalibai da iyaye da ita kanta jami'a da gwamnati da zai kamata a ɗauka kan wannan yajin aiki na farko ita kungiyar asu ta bukatan ta sake lale kungiyar nan ta sake komawa da wato ainihin ta wani irin matakai ya fi dacewa ta ɗauka domin kai koke-kokenta ta inda wannan matakan da za ta ɗauka ba za ta jefa mabiyanta da ɗalibai cikin wahala irin yadda suka fada a wannan karan ba abinda ke nuna wato hazaƙa da ƙwarewar wato jama'a shine yadda za su iya kare mutanensu ba tare da sun fada cikin wahala mawuyaci ba irin yadda aka fada yanzu saboda haka shawara ga kungiyar asu da bukatun ta koma a sake lale me ya kamata a yi a wurin wato kai korafi ga gwamnati da jajircewa irin yadda ta jajirce yanzu a kwato hakkin wato ainihin ma'aikatanta ko kuma mabiyanta ba tare da sun fada cikin yanayin da aka fada a ciki ba ko kuma ɗalibai su fada cikin yanayin da aka fada wannan wani kalubale ne ga kungiyar asu kwarai da gaske to ko me iyaye da ɗalibai za su ce ga game da wannan mataki na janye yajin aikin ga dai abin da wasu ke cewa. Alhamdulillah bayan hanyoyin share dogon lokaci da aka dauka malaman jami'a suna yajin aiki har na kusan tsawon watanni takwas yanzu an koma to Allah ya sa koma ta zama alheri amma dai ba haka aka so ba dan an ce ko yanzu aka kashe biri ya riga ya yi barna gaskiya ilimi ya riga saboda karatun ya riga ya dawo bai wallahi amma kuma dai Allah ya kiyaye haka Allah ya sa kuma ita gwamnati ta biya musu katun nasu ba kuma yaudar su ta yi ba su ko su dubi Allah dan Allah dan alheri su malaman jami'a su yi hakuri da dan abin da suka samu kula cewa abin da ba don kuɗi suke ba mu ma kama mun san ba don kuɗi suke ba suna yi ne domin jajircewa kuma wannan yajin aikin da suka yi kuma saboda ɗalibai suka tafi ma'ana saboda kishin ɗalibai nemo ɗalibai mafita ko yanci su ma kansu malaman su ma nemo kansu yanci amma dai dawo da aka yi da hakan da yayi daidai Allah ubangiji ya taimaka actually the ASU strike has affected my postgraduate studies badly and I should have finished by now honestly speaking government need to do a lot wannan ɗalibi da ya ce kwarai na ji daɗi dangane da wannan mataki da aka ɗauka na mun shafe watanni kusan tara tara kenan a gidajen mu ba tare da halartar jami'o'i ba lamarin da kuma ya haifar da koma baya ga ilimin mu muna fatan za a ɗauki mataki na kaucewa irin wannan yajin aikin a nan gaba to ko wani irin darasi ko darussa aka koya da wannan yajin aikin wannan yajin aiki ya karantar da darussa da yawa wanda da bukatan da iyaye da malamai da ɗalibai da ita kanta jami'a da gwamnati hatta ma al'umma gaba ɗaya yana da kyau mu ɗauki darussa ba daidai ba ne abubuwa na faruwa kowa ya zira ido gwamnati gwamnati da ita da asu ana ta ja in ja an ɗauki wannan lokaci akwai bukatan idan ana ja in ja irin haka a samu waɗanda suke jajirtattu su tsaya su yi magana kuma su cije cewa ga abin da ya kamata a yi ga abin da bai kamata a yi ba kamar wannan wato ainihin sa baki da shi shugaban wato ainihin spika ba jami'a layi misali kaga wani abu ne wanda yake da shi da tawagarsa wani abu ne da a iya cewa kusan da an yi wannan abun tun farko kila da ba a kai ga haka ba alƙali sai da abu ya wato ainihin ya duli duk da cewa wani al'amari alhamdulillahi a Allah ya sa dai wato ainihin za mu ɗauki karatu da darussa la'alla shi ya sa ya kai akan haka da fatan Allah ya sa za a ɗauki matakan kan wannan abu ya ƙara ƙaruwa ya zama cewa wannan yajin aiki a iya cewa kusan shi ne na ƙarshe a harkar jami'o'i a nan Najeriya da za a gani ilimin ilimi yana ƙara taɓarɓarewa bai dace a ƙyale abubuwan nan su ci gaba taɓarɓarewa ba kamata a dinga yin ɗaukan matakai wanda za a farfaɗo da wato ainihin kima da daraja na ilimi da kima da daraja na malamai da kima da daraja na karantarwa ba malaman nan da suka fada halin da suka fada ciki abun takaici da wuya ka ji akwai wani tsarin wani tallafi da ko wasu mutane ko wata kungiya uh, ko waɗansu jama'a za su iya cewa kai malaman nan fa mutane ne masu kima cikin mu wasu farfesoshi ne wani daktoci ne wasu kaza ne ga wani tallafi bari mu dinga agaza mu waɗannan waɗanda suke manya-manyan mutane a cikin mu da yawa an kyale malamai sai ga cewa ashe kaman al'umma ma bata damu da malaman ta ba masu saurare a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin da daidaita shi jolie lezard gresham babin ya jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon can ba da tangarda ba kan to madalla gaishe ka yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka turo mana ra'ayi na farko da lokaci zai bamu damar karantuwa yau ra'ayi ne daga safiyanu gumel zangon daura kace shekaru bakwai da 'yan watanni kudaden tsaron jihar katsina suke shiga ofishin tsohon sakataren gwamnatin jihar katsina amma babu wani ci gaba da aka samu ta fuskar tsaro a jihar don haka muke buƙatar hukumin efcc da na icpc da ku binciki tsohon sakataren jihar don bin bahasin yadda suka yi da kudaden harkar tsaron jihar a lokacin ƙasarsa da irin ci gaba da aka samu ko aka akasin hakan sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga alhaji umar forever gashua da adam a eh, adam da kuma alhaji buba dada da lawan nazif gashuwa kuka ce muna taya sabuwar majalisar ministoci ta ƙasar chad murna naɗa su mu dai fatanmu su kwatanta adalci da gaskiya sai kuma ra'ayin shehu adamu rajau mai cewa kifewar jirgin ruwa da aka samu a kogin da ya haɗa ƙananan hukumomin labun da makuwa da ke nan jihar mu ta neja abin zubar da hawaye ne allah ya kare sake faruwar hakan a gaba amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayin kale nazifi ibrahim rigar malam ce a gaskiya matakan rufe gidajen rediyo da talabijin da gwamnatin zamfara ta ɗauka bisa laifin kare doka hakan san bai dace ba saboda haka muke kira ga gwamnatin jihar ta gaggauta buɗe su to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa. To madalla yanzu ko da wannan ne muka muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. jiragen sama marasa matuki dauke da bamabumai sun kai hari a babban birnin ukraine a safiyar yau litinin mako guda bayan harin makami mai linzami da rashi ta kai a kiev bayan an dan tsagaita wuta jami'an ukraine sun ce jiragen da suka kai harin na shahid ne da aka kera a iran waɗanda rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-haren ƙunar bakin wake na kamikaze inda jirgin ke fadawa akan wuraren da aka auna sama da mutane 600 ne yanzu aka tabbatar sun mutu sanadiyar ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani cikin shekara goma a najeriya a cewar wani rahoto da aka fadda jiya lahadi bala'in ya kuma tilastawa mutane sama da miliyan ɗaya da ɗigo uku ƙauracewa gidajensu a cewar wata sanarwa da ma'aikatar jin kai ta najeriya ta fidda a shafin ta na twitter Ministan harkokin jin kan najeriya sadiya umar faruk ta ce an rasa rayuka sama da ɗari shida da uku ya zuwa jiya sha shida ga watan oktoba na wannan shekarar. Ma'aikatar shari'a Iran ta faɗa a yau Litinin cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a gidan yarin Evan da ke Tehran ya ƙaru zuwa takwas. Gobarar ta tashi ne a ranar Asabar a daidai lokacin da ake ci gaba da yin zanga-zanga mako biyar kenan a jere sakamakon mutuwar wata matashiya mai suna Masa Amini 'yar shekara 22 a hannun jami'an 'yan sandan da'a na ƙasar saboda bata sanya hijabi ba yadda ya kamata. Babbar jam'iyyar adawa ta Congress ta India ta kada kuri'ar zaben sabon shugabanta a yau Litinin. Yayin da 'yan iyalan Nehru Gandhi da ke da rinjaye a jam'iyyar suka kauracewa neman takara. To masu sauraro kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma idan Allah kai mu da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT za a ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu mr chan na wannan lokacin baba ya ku makeri ne nake sallama da ku sai kuma dare in allah ya mu za mu haɗu yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum